ta da ya bani isra'ila ko ya ayyuhan nasu ko ya bani adama ba ya bani isra'ila ba akwai ya bani adama ko ya ayyuhan nasu ko irin wannan usulobin to galibi a surori na makka ake samunsa yayin da ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu shi kuma an fi samunsa ko yawancin da ake samunsa a cikin surori na madina to ita wannan ta tana da irin wannan usulubi na nida shi sa sai ta rikitar sannan akan yi hukunci da sura cewa makiya ce idan tana magana akan abin da ya shafi tsantsar aƙida ko kuma muƙabala tsakanin sifofin mummune da na kafirai ko kuma batun takin alkiyama da makamantar irin wannan usulubin wannan galibi usulubi ne na surori na makka ita wannan surar duk ta kunshi irin wa'annan sufofi kamar in sha Allah za mu ji a cikin ah, karatunka sannan akan kalli sura a bata dunkulalliyar manufa ko a ce a dunkuluwar sakonta ko sakonta mafi linjaye abu kaza ne shek abubakar muhammad gumi allah ya kai da gafara a wannan tafsiri na na rajul azhan ila ma'ani qur'an yana da wannan iltibata to haka abin da yace wannan sura a dunkule tana ba da rijaye akai wato mawdu'ur ra'isi tawqiru sha'airid dini wa adamu tahawuni biha mutlaqan kai tsaye kawai dunkulallen saƙon surar mafi rinjaye mafi ƙarfi a ciki shine girmama alamomi na addini girmama shaidu na addini da kuma rashin wulaƙanta su kai tsaye idan ka rike wannan mawdu'in insha Allah rinjayen abin da zai ta fito maka a cikin darussan suran wannan za ka yi ta gani sannan mai ta'aliki ya ce ibtata hatta suratu bi nida'in nas jami'an ila taqwallah وتخويفهم من زلزلة الساعة ووصف الحول المصاحب المصاحب المصاحب بها المصاحب بها wato ya ce surar ta fara da jan ko kira ga mutane gaba daya zuwa ga ji tsoron allah kamar dan mala ya zo karanta mana haka za mu da tsoratar da mutane game da girgizar ranar tashin alkiyama da kuma Sifanta, firgicin da ke tare da wannan girgiza ta ran tashin alkiyama sannan kuma ta taɓo dalilan za a tashi bayan an mutu ta hanyar faɗin matakai na rayuwar ɗan adam da kuma matakai na rayuwar tsirai waɗanda ke kewaye da mu sai Allah ya yi kamanceceniya tsakanin yadda rayuwar ɗan adam ta kan taso daga matakin kaza zuwa matakin kaza ta kai matakin kaza haka to su ma tsirai haka su ma wannan kamanceci ne ta shafe su ba za ka sun fara da wani yanayi na ban tausayi masu rauni suna nan suna karuwa har su karfi har su kai gayar su a kuma daga nan lokacin rayuwarsu ya kare ka neme su ka rasa yace surar ta tabo babbar hijira da za a yi daga wannan gidan na duniya zuwa gidan sakamako domin kowane ɗan adam ya samu sakamakon sa in alhairin to ya samu alhairin in kuma sharrin ne to ya samu sharrin allah ya kiyashe mu sannan surar ta taɓo wani fage mai matuƙar wahala daga cikin fagage na azaba amma ga kafirai sannan kuma ta taɓo gefen wannan fage mai matuƙar wahala da azaba ga kafirai to geshen gefensa kuma akwai wani fage shi kuma na ni'ima ga mummunai Abin da ilimin balaga an ce mu'amala wallahu a'lam sannan kuma wannan sura ta fayyace alfarmar masallaci mai mai mai mai mai mai albarka mai alfarma ko kuma ka ce alfarmar wato garin makka sannan ta tako abin da ya shafi farlancin aikin hajji da abubuwan amfana na masu aikin hajji da kuma abubuwan da aka haramta masu aikin hajji da kuma sha'air wato na aikin hajji da kuma shi kan shi aikin hajji da batun yanka na dabbobi kamar hadaya ko bidiya a cikin aikin hajji sannan tattara da ita tsoron zuwa ga tattaunawa dangane da hikima wadda ke cikin izinin da Allah ta'ala ya bayar a yaƙi kafirai za mu ji a cikin karatun surar Allah zai ba mummunai dama ya ɗauke musu takunkumi ya ce su yaƙi kafirai yanzu an ɗauki takunkumi kuna da dama ku yaƙi kafirai domin sun zalunce ku sun kore ku da gidajen ku sun hana ku rawar gaban hantsi to za a ji wannan damar sannan surar ta taɓo misalai na ƙaretawa da masu ƙaretawa suka yi wa manzannin sun ma kafin wannan manzanci na ƙarshe sannan kuma ta faɗo wuraren da aka ɗauki mataki na ƙarshe a kansu aka kakkayar da su sannan kuma da fagage na garuruwa da biranen da aka ruguza a kan su alzalimai a nuna masu iyakarsu a nuna masu da ba a fito musu da kasawar sannan da bayanin sunnar allah a cikin wato kiraye-kiraye da lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da yake karo da shi na jijirewar kafirai da kuma yin watsi da da'awarsa sannan sura ta tako dalilan kudura ta ilahu kudura ilahiyya wadda ta shafi halittar dare da halittar yini da halittar sama da halittar ƙasa da halittar rayuwa da kashewa da ilimi magani da abin da dangane da abin da yake cikin talikai cikin kaunu gaba ɗaya sama da ƙasa sannan ta taɓo abin da ya fi kaɗaituwar Allah ta'ala da yin hisabi ranar tashin jama da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsakanin masu ƙarya da masu gaskiya da kuma yin hukunci tsakankanin mutane duk ina cin abin da wannan sura ta kunsa lallai daga jin wannan kan za mu san cewa lallai suran nan wato babban ce kwarai akwai bukatar mu ba ta kulawa akwai bukatar kada karatun da ya wuce mu gwargwadon yi sannan har wa yau a bayan sura din akwai buga misalai ko misali ga masu bautar ko kuma bautar mashirkai da suke ka sannan kuma da yin bayanin da ya shafi abeban bauta cewa sun ku komai zamowa su ba sa iya share kansu hawaye ballantana su share hawayen masu bautuka musu har yau sun ku kowa bukata ta su samu ɗauki su samu tallafi maimakon wai su ce har za su tallafa mu wanda ya kula da su ko ya bautuka musu an gane ku sannan kasawar duk wa'yansu wanda ake bota ma ba Allah ba ta bayyana da suka kasa halittawar koda koda kwaya ɗaya maimakon su halittu mutum ko su biya bukatar mutum da dai dalilai makamantan wannan har zuwa inda surar sai kira zuwa ga abi addini ko aƙida ko tauhidi irin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam galibi akwai tattauna da wasu malamai suka yi dangane da hikimar raɗa sura sun suna ita ma wannan sun yi kokari sun dan kawo haka galibi irin wannan ne bai cika damuna ba bai cika bata min lokaci ba domin matsala ce kawai ta ijin hadi kuma da ka nisa ka kan kure dalilinta abin da ya zama daidaitacce ingantacce insha Allah a ɗaukacin sunayen surori taufiƙiyya ne kawai sunayen surori ana jin shi ne daga wanda aka ji surorin a bakinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wani kokari da wanda zai hafa su kamar wannan surar sai suka ce wa sun ya samu suratun suratul hajj an raka ma wannan sura sura suna da suratul hajj sai ce li anna hashta malak ala da'awat ila al-hajj ala lisan ibrahim al-khalili alaihi salam wai saboda ta kunshi yin kira zuwa ga addu'a aikin hajji wanda muka ji wannan kiran akan harshen annabi ibrahim dan gaban goshin Allah dan gatan Allah amincin Allah ya ƙara tabbata da annabi Ibrahim wato mala yana da mun aya dan ciki da suke wa azzikin nasu bil hajji ya tuka rijala wa la kulli dhalim ya fi nan wa azrim bin nadi ya tuka rijala wa ala kulli dhalim ya fi nan min batin amin to da kamu wannan ijtihadi in dai dan wannan ne dalilin akwai abubuwa da dama wanda an ambaci su a cikin surar da su ma za a ce ya kamata a kira surar da sunan ko masu matuƙar mahimmanci daban daban daban daban an gane ku in ga dama ne da ce masu rubin jihadi domin aya ƙarshe cewa dai wajahidu wajahidu billahi haqqa jihadi هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم kana duk sai Allah maka dukkan gangan akwai gaɓoɓi da dama wanda mala ya ambata a cikin surar da duk sai kuma an ce to ana iya kiran da surar Ibrahim ko wajahidu billahi haqqan yahdi واجتباكم وما جعل عليكم في الدين لا تأثر سكونا سورة الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم لا تأثر وانا تورارو شما إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأثر سكونا على أي حال حتى سورة مكوزو إذا ما سورة الأنبياء إذا ما لم يزل كاوى إرو من بيانا شوى سميت سورة الأنبياء لذكر أسماء الأنبياء فيها أو كما قالوا shi ma din ka wannan ne to da suratul an'am ita ma sai an sa mata suna suratul anbiya'i kuma ita ma suratul an'am ita ce ma surar da aka fi ambatar adadi mafi yawa na annabawa a cikin ta cikin ayar da ba ta uku ko hudu ba aka ambata annabi ɗaya ɗaya har goma sha gaba to ya fi kukuta da kuma hutar da mutane cewa sunayen surori taufiƙiyya ne ba ijtihadi bane ba wallahu alam sannan mala ya kare ta warada wa warada tasmiyatuha ko wa warada tasmiyatuha fi ahad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadith uqbah ibn amir radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasul allah فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين an daga darajar suratul hajji an mata falala kan sauran surori saboda an ambaci su sujudin tilawati hasu bi an tinda mahallin shi ne, da yace kurfe da surutul hajji an fifi ta surutul hajji kuma wanda yake magana da shi manzon Allah ne sallallahu alaihi da ba haka sunan ta yake ba manzon Allah zai ce a ba sunan ke kenan ba suratul hajji ko ba dalilin kenan ba dalili kaza amma a hamsar da annabi ya bashi kala sun ce na'am eh haka ne suratul hajji sunanta sannan kuma wannan su jo guda biyu da ka faɗa lallai an da su a cikin wannan sura mai girma wa man lam yasibhuma fala yaqra'huma har ma yace wanda bai yi wa'annan sujudun guda biyu ba to kar ma ya karanta su su ayoyin da ke da sujida ne matukar wannan hadisi ya inganta to shine dalili shine hujja kuma shine sunan da aka fi sani na suratul hajji نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لقد سمعنا من da فرقم سورة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد فمن يا أيها الناس يا قوم ثاني gaba ɗaya fari da baki ɗan afirka da ɗan asiya da ko ina yake ne mutum ne har ya fi noma su ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku kiyaye saba ma ubangiji an gane ku an tambaye na ali ne ne ta ka Allah ita al-khawf min al-jadid wal-ibadatu bit-tanzim wal-istighna'u bil بالقليل معناه takawa shi ne alkawo min aljali tsoron ubangiji mai girma tsoron saba masa tsoron fushinsa tsoron azabarsa tsoron ɗaukar mataki irin nasa an gane sannan kuma wale ba da bisan zai da bautar allah ta hanyar riko da alkur'ani da allah ya saukar da sunan da annabi sallama ya zo da ita sannan kuma walistinahu bil qalil da kuma gamsuwa da kankanan abin da Allah ta'ala ya raba ya ba kana ganin shi kankane a wurinka to ka gamsu da shi ka wadatu da shi ka hankurtar da zuciyarka a kan da kuma ka gode ma Allah a kai an gane ku na karshe na hudu sai na alike walistinahu liyawmin rahim da kuma yin tattalin da shi dangane da ranar kaji ranar hijira ranar ƙaura ita zai wace ranar kashi na hijira Allah ce inna zalzala ta sa'ati shay'un azim in dai da wata kalma ila mai kima ko mai hukun zuciya za a kalla a kira sura da wannan kalmar A yana ganin zalzala ta fa'a akwai wata aka bace wannan kalma ko duk cikin alkurani ba nan nan nan ba ba haka da sai ya cancanta a ce mata suratul zalzalatul ba'd an gane to wanda ijtihadin eh, kamar dai kawai wato yarwar lokaci ne dai eh, a nuna wani kokari da ijtihadi na malamai amma dai bai kamata a yi rukuni a kansa ba bai kamata a ɗauke shi kamar gini ba ilimi ne abin da Allah ya faɗa manzon sa ya faɗa ko kuma aka yi ijma'i a kan in ban zalzala ta sa'ati shay'un azim hakika girgiza da katuwar yan hanji na ranar tashi aljama Allah da kan ya ce shay'un azim abu ne gagari Allah ne ke wannan kwatantan Allah ne ke wannan zufantawar shi Allah mafi girman masu girma kuma ya ce a shafa'ati shaikun hannu. ya kamata wannan kullumi ya fi shi zuciya sosai kasancewa ba na wasa ba ne ba kasancewa muna cikin karawar babban al'amari wanda ta ba mu miji da uba miji ba wani da mata mata ba mu wani da miji haka dai balle da wani aboki balle da na ballan da na ballan da na kowa ta kansa yake yau kwanan duniya idan abin turkici ya zo ya samu mutane wani na jiran wani mutum na cikin gidansa tare da iyalinsa in yi jin rubuniyar rikimar da bai tsakanta ba sai ya yi masu bankwana ya zubo zai tsaya neman guduri zai ce mu haɗu wuri kaza shi ita matan za ta nemi mijin wajen fitowa a gudunce kuma tana da tabbacin ko shi mai fitowar yana da tabbacin cewa mai zai fara kasirin da zuwa shi ya fito daga gidan ba tabbaci zai kai labari ko ba zai kai labari ba da ba gidansa ne wurin kwanciyar hankalinsa ba wurin natsuwarsa ba in fitina karama ta kono shi ya yi kokari ya gano gidan da gina ya shiga ya kukkulla kofofi ya rika numfasawa na kuru to yanzu kuma daga gidan zai bar gidan ba girma ba arziki fitinar duniya kawai kana kai rayuwa a wannan matsayin bandar na'urar rigimar da allah da kansa ya ce shi wani arziki wallahi malam mutu mu ji tsoron allah mu koma ga allah mai ta duba mai ta nauta istighfari ba tsautawa mai ta nadama kan mu ne ke kafa kan mu yadda mu ji daɗin da zai shagaltar da mu a wannan duniya ko alatu kana da iko lokacin shan ruwa lokacin gudun baki zo ga kaza ga kaza ga kaza wallahi ka rika ci kana tsara kana dubban bakin gaske. shin ma abincin nan ta halar ya zo ko akwai shubha ya zan yi magance shubhar ko kuma ta haram ne shi yasa za ka hukunta masu ƙoƙarin kashe mutane ba kai ba dalili wallahi al'azim matsayin su ya kasa matsayin dabbobi amma ba mu mamaki dalili dama na tanaji ne da Allah Ta layi. ya ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wa laqad zara'na li jahannama قلوب لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ولهم أعين ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك على أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك walakad zara'ana sai mun yi bayanin walakad ko zara'ana tabbata hakika wallahi mun riga mun shuka mun yi tanadi mun nemi irin mun ajiye wa muka yi wannan tanadi shine nama? me muka tanada mata inji Allah yake kabiran min al-jinni wal ins kacirin matutun aljanu da mutane kaga babu yadda za ka gana su shiga wuta yawwa tun da an tanaje su sun azali don su shiga wuta to fa in sun zo a nan aikin shiga wutan ne zai birge su shi zai ƙayatar da su hanyar za su bi kuma sun kuna ba su tare kauri ba sa sauraron wa'azin mai wa'azi ko na siyar mai da siya. kai mai wa'azin in sun same ka da kai za su fara ba ki da kalan ne ba wallahi sai Allah ya baka kuma suna ganin ba ma kada aiki ne kawai ko kuma ka ki tsayawa ka saurari uzurin wai har uzuri suke da shi ka ki tsayawa ka saurari hanzarin wai ha hanzari suke da shi wai tonan su aka yi wai tafa su aka yi wai an ware su wai ba a yi da su ba a ɗaukar su aiki ba a shigar da su al'amuran gwamnati duk waɗannan ganin ƙarya ne a irin rayuwar najeriya ba su wata kabila kwaya ɗaya da aka yi mata warau aka ce ban da ita aka gina titi aka ce ita kasta hau aka gina makaranta aka ce kasta kawo ‘ya'yanta aka gina asibiti aka ce kasta ruwan asibitin aka babu ba wata kabila da aka yi wannan wajen a najeriya babu ko babu kabilar da rabo bai rada wani nata yana cin gwamnati musamman masu wannan ikirarin su ko babu wata sakka ta gwamnati wanda ba su zuwa haka an yaudare su ne kawai aka tuka musu wannan domin watakila zama cikin wannan tanadin da Allah ya wutar jahannama Allah ya tawa karkacewa ba mutane ba ne karkace ba su da hankali na dan adam karkace ba su da kunuwar saurare na dan adam karkace ba su a'a ko dai ba inda Allah ya rage su ta irin wannan lafin kulubu la yafkahuna bi'a suna da hankali da ba sa fahimtar daidai da wannan hankalin nasu ga hankalin amma bai musu amfani ne walahu ma'ayunun la yusuna biha suna da idanu da kwa da kwa gwara gwara irin naka irin na liman irin na Usazu, irin na anakan lahu duk suna da shi ba inda Allah ya ba musu wata gaba amma idanun ba sa kube su su kalli gaskiya inda mutum zai ga gaskiya yanzu wani da na gani jiya a kilin malam an ɗaure shi mutum ɗaya aka turo yana zura mashi bulala ta gaba ta baya ta ko ta ina zuba mai ke shi kuma duk an tattaura hannuwa da kafafuwan juyawa yake amfance bai da abin da zai yi illa yana cewa dan Allah ka bari bai san yana fata ma kansa lokaci bane yana wa kare ciyawa domin duk wanda ya kai ya tsafar ma kansa wannan aikin ai ba ga mu da Allah dan ba zai ji ba wayo Allah dan Allah ka bari dan Allah kai hakuri dan Allah ka shi ko ƙara warewa ke na tsakka mu wannan bawan Allah ta ko'ina saboda Allah malam ya zuba bulala nan mai zuba mu wannan an anya yana da hankali lafiyayye irin na ɗan adam ya samu mugunyi tarbiyya ya samu mummunar ba. to wannan ta su kenan akwai kan miyagun biyu da za sa biro su kafta su wafta su zaftara su mamaye filayen da mutane dubbai za su amfana zuwa su ne a kewaye filin ya shekara da shekaru ba a gina ko gudu a ciki ba ko kuma a gina a kulle a hana 'ya'yan adamu su amfani da wannan wurin kaje abuja yarkwatar najeriya kafin nan ka tafi tsohon kwata lagos da su ibadan da su port irin manya-manyan eh, misalai da za ka gani da irin waɗannan ma'aukatan ofis mahaukatan biyu azalimai barayi Miyan wanda ba wanda suka sani sai kansu san kan nasu yayi yawa suka koma dabbobi ba su gane ba su gane matsayinsu ya kai suna jin daidai suke da kowa za su take kowa wanda ya kare masu gaba za su banka daidai su wuce domin yau su duniyar su duniyar da ke aure Hanya waɗannan sun taɓa jin labarin ya ayyuhan nasu taɓo rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim sun taɓa jin wannan in sun taɓa jin sun yi da dabburin haka in sun yi tabburin sun kiyaye a amsa ita ce ba su kiyaye ba ko da sun ji wani ka ji ƙarin bayani Allah ya ce yau mata rauna hatar hatu kullum murbi'atin amma arba'in ranar da idan ta zo ranar wannan na ta din idan ta zo tazhal kullu murbi'atin amma arba'in duk wata mata mai shayarwa za ta kasa iya shayar da ɗan nata za ta yankwane za ta lamushe za ta lakume ka duba dai yadda ake buga misalin soyayyar uwa da ɗanta uwan nan ko ta dabba ko ta dabba ka je ka samu jaririyar akuya da aka haifa ko saniya da aka haifa ko rakumi da aka haifa irin yadda uwarsa ke kula da shi kai ko yan tsaki na kaji idan kaza ta fito sabuwar kyankyasa billahi da ji kai da ka ajiye ta ba ta jin tsoron ka kai mutum in ka nemi za ka hukunci ya yana ta, ko tana ji da takin hankali na tsohon tsallan da yau kanka sai a waye gari kai ke gudu kula ba lafiya wanda ba da za ka kama don murda kan kawai za ka yi kenan ka gama da ita amma ta manta hankalinta ya fita jikinta don za ka cutar mata da yaya to amma idan zanzalar da sa'adi ta zo wallahi azam da kanta za ta kanta za ta wurgar da ɗan tana neman cutar ranka kan haka kullum ruma'itin amma arba'at ba ta shi take ba ba tunaninsa take ba kan mai uwa da wabi ne kowa ta saka fishe anya wanda zai burda alkalami ya wuce dukiyar da miliyoyin mutane za rayu an taɓa yin wata ma'aikaciyar tsaro a ƙasar nan wanda aka ba ta kujerar nan ga efcc ko ta ɗan ɗada kujerar efcc da ta fito cewa ita tana ba gwamnatin tarayyar najeriya shawara cewa wanda duk za a bashi wani mukami a rika kai shi asibiti ana gwada kwakwalwarsa don tana tsammanin mutanen da duk mahaukata ne saboda satar da gani abin ya wuce hankali ni a duniya ban san kasar da ake satar dukiyarta kamar kamar ya wuce misali ba amma kuma kasar na ta yi ba ta kai ga jirgin ba irin najeriya abin da ya wuce da suke tsammani malam wallahi wani esket da aka gaya mun aka nuna mun abu da estate na ɗan kasuwa ne kwaya ɗaya da na faɗe shi da duk kullum shi kayan kuna zuwa mafi duk abin da zai yi a bari ka amari ko na rantse muku da Allah tsawon ni kilomitoci ne duk an gina filin gaba da an yi bere obvious obvious obvious obvious aka yi kuma a bakin babbar hanya ta ko ina kuma kallo amma gidajen na nan sai dai gizo-gizo da sauran kwanin makamantar wannan suke zaune a gidajen sannan kawai a nuna isa to ɗaya na gaya muku dubbai za mu samu a guda irin wani wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne wannan sojojin su wata yan sanda su wata ballantana kowa uba kan jirgin yan siyasa malam wallahi na za a ci kunya a lahira hankali zai tashi a lahira lokacin da tashi hankalin sai da amfani wuri ya riga ya kure ka tara dukiyar da da kai da 'ya'yanka da dangin ku irin dubu saba'in din nan dubu saba'in dubu saba'in ta 'yan zubaye to masu wawasan dukiyar najeriya sun dubban saba'o'in da za su iya rayuwa a kan abin da suka tara wanda ba na halar ba Allah Allah kada ya nan ya tafi kaga wannan tabbas ba sa nazarin يوم ترونها تذهل كل مرفعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها دوة ميتك دوة ميتك فأكت ده متعني ده الجميع da dabbobin gida da daji da kaza duk tashin hankali ya zama da kowa ran nan mai cikin za ta haifa cikin da saboda tashin hankali wata ran nan za ga mutane suna maye suna tangali ko ba jiya suka sha ko wani abin sa maye ba a'a Allah ya ce wa mahimmi su kara ba suna mayan abin da suka sha ba ne mai sa maye me ya sa su tangadi da maye da cika hanya shine walakin na ba mu wani sai azabar Allah ce mai tsanani wanda suke ganin ta ga ta a fili ruwa الجنة للمسكين غير بعيد الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب هذا ما توعدون لكل أواب حكيم أنا تعالى يا جماعة wato ayar da ke kawo na kusa nake so tuno da sai kuma na je na fada wajen madagar Allah ka sa mu cikin madagar ka gani da ta na ma dai ba daɗi da ni amma dai tun da wani ne zo da amana wani daga nan zai shiga taitayensa wani daga nan zai sake makan sosai tunda Allah ya ce a tunatar a wa'azantar tunatarwar za ta amfani masu yadda su ne almumini to lalle a tunatar lalle a wa'azantar a matso da ta kuma wani hadisi na masu ana suna ke cewa aljanna ta fi ɗayan ku zamowa kusa fiye da maɗaukin takalmansa kowa ya albishirar ya ji daɗi an matso da aljanna kusa takalmanka in kasa silifar ai akwai madaukai ko wanda suna suke rike kafar ta zauna cikin haka ne wannan madaukan da Allah ko su suke da kai ko ba su ko su suke ba kaza ya nabi ce aljanna ta fi wannan takalmin kusa da mu an nishadantu an ji daɗi an yi mana sai an nabi ce wannan roƙi su da zalika ita ma ita ma wuta haka ne suna ka wani ne ba wani ne ba amma alhamdulillah Allah ya kinsa bayan da ya nuna mun hanyar shiga kowane gida ya rage nawa ya rage nasa ya rage nawa lallai mu zaɓi hanyar da za mu yi yawon tun da an bayyana su a fili tun da kada wanda za ka fi ya ayyuwa na sai al-mukallafun al-mukallafun su ake magana su ai al-mukallafun waɗanda an buɗe musu baya sun kai lokacin su yi islam sun yi mafarki sun balaga sannan kuma masu hankali ne ba mahaukata ba sannan kuma suna tune ba cikin halin mantuwa ba an gane suna cikin hayyacinsu ba cikin maye ba su ne makallafu da su ake magana ita kura fa kuma ana iqabahu bi an tuqihu kama amara shine ya ake a kare kai daga azabar Allah ko mutunta ina ku yi ma Allah da'a da abin da yana mutum ko yake ku yi kama inna zalzala ta sa'ati ay al harakata shadidata lil ard matsananciyar girgizar da za a yi makasa a nan duniya ba abin zai faru nan za a fara a rike ta duniyar gaba daya wanda yan wannan lafiyar ruwa zan girgizar da ba ma ya dai mutu daga makwata can na nesa a nuno mana a hanyoyin sadarwa mu gani mu ga irin tashin hankalin da ake ciki kuna zaune kawai zai zai kawai kasa ta farke ku da duk kullum da ciki da ku da gidajen ku da hanyoyin ku da titunan nan da kuma da an gane ku to idan kiyama ta zo na duka gani na ne na duk duniya na ne allati yakunu ba'daha tulu'u shams in an yi wannan girgizar da duk duniya kowa ne ya san an yi ta mai rabon ganin baɗi ya kai gaji to bayan an yi wannan girgizar ta babban sanarwa cewa duniya ta zo ƙarshe to daga nan sai a yi tulu'u shams min ha? sai rana ta gudu inda take fada kamar yadda ya a hadisi kawai gari ya waye kuna ta dindin gabas ku gara na ta fito sai ku ji shi sai ku ga yamma ta fara yin haske to ya aka ne ko wata ko wata ne ko ku gama can sai ku gara na ta fito akwai ta ta hankali ko mata ne hankali sannan akwai neman abin karin mato kumallo yorin mu ma ta kama ka ne ka ta rana ta fito daga yamma ta za ta taho ta taho ta taho a hankali ba ce hankali kamar da kuka samu suna mutuwa ta gabas sai ta zo tsakiyar duniya tsakiya sama kuna ganin ga rana ta tashi ko fara da ranar ta a zo rami ya za a zara yau rana ta zama bai bai daga nan sai ta koma lokacin guda sai ta hana duk duniya wannan sanarwa ta kai kan kowa gaba kai Allah abun Allah abun tsoro ne ba wallahi Allah ba abun wasa bane mu shiga taitayin mu koma cin hanyar maganar da ake bani ba ya, ba labarin shi ne bane maganar Allah ne wani ta fada to shi ke nan kuma shekaru sai su ci gaba da dawo sai su ci gaba da tafiya ɗaya daga cikin manyan manyan shara su a ko ba shi ne Allah yake cewa shaikun azizin din nan allazi huwa kullu sa'a wanda shi ne karatowar ranar tashin alkiyama akwai waɗanda gajin malamai masu sharhi na wayannan ayoyin al-imamu sabari ibn jarir al-sabari rahimahullah kitabun sa game da nan malam ya kai to mujalladi na kafar shafi ɗari biyar da sittin da biyu ita inna hadhihi al-ayati tushiru ila qawlin wa dharrin wa zilzalin ka'in yawm al-qiyamah بعد يتناسب القبول واستدلوا على ذلك بالاحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الحياه ومنها ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامه يا ادم قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول يا رب ما بعض الناس وما بعض الناس قال من كل ألف تسعة مئة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشير يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال أبشروا فإن منكم فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا الله أكبر wannan hadisi game da hukaci الإمام الطبري يكي يتوجه a cikin تنفيذ وإن الآيوي yake jawo wannan ayoyi suna nuni ne ga dukkan wani tsoro da dukkan wani firgici da dukkan wata girgizar kasa da za ta faru ranar tashin alkiyama bayan mutane sun tashi daga kaburbukan wannan ɗaya ne daga cikin fahimtar malamai cewa zanzala da sati ba a da kiyamin nasu min kuburi ne akwai masu ra'ayin da nasu dalilan da nasu hujjojin قبل الموت الشامل قبل النفي في الدور الأول an gane ko kafin busa ta farkon da za a mutu duka to ne za a yi wannan inna zalzala da ba'ada to nan sai ya rubuta da wannan hadisi wanda yana cikin bukari da yau bukari hadisi mai lamba da kuke da biyar da talatin daidai musulun hadisi ɗari da talatin da hudu hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala zai faɗa ranar tashin alkiyama kaga hadisi kudus kenan ko me zai ce ce ya adamu zai kira annabinsa adamu halittarsa ta banku wanda ya yi ta da hannunsa kamar da ƙur'ani ya faɗa kai adamu eh kun فابعد بعد النار من kasan wuta daga cikin zuriyar a da za a daura ma wannan takalibin wannan aikin shi kai sikirinin ka ta yan wuta daga cikin a adam bai san wannan aikin ba ba a karanta shi ba don haka zai yi tambaya ita ya ubangiji menene kuma ka san wuta adadin kwaya nawa zan turo a matsayin wato su ne yan wuta sakan wuta in ba sauran sai Allah ta Allah ya ce a cikin dukkan waɗansu mutane guda dubu to ka waro ɗari tara da tasa'in da tara sauran ba na to wannan ɗari tara da tasa'in da tara cikin dukkanin mutum dubu ɗaya su ne ka san mutane a wallahi tallahi da gaske ne da kuka ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un abin akwai ban tsoro ba taron mutum dubu a ce ɗaya ne nan aljanna babu tashi hankali Ga shi yanzu nan dukkan mu muna fata mu je aljanna haka ne kuma haka bane mu kadai ada matan mu da ke gida su kadai ada yayan mu su kadai iyayen mu ba banda su muna so je aljanna to duka misali yi wannan misali sauran dai musamman wanda kuke ɗasa shi. wani ma hada abokansa duk zai ce wani duk su zo duk na so mu sai aljanna haka ne kuma haka bane to dukan mu a ce muna matsayin wannan kwaya ɗaya rike a cikin dubu gaba da kaku ga dole mu ce inna lillahi kamar da kuka faɗa Allah ya saka muku da kai ya nuna lallai hadisin ya taɓa zukatan ya nuna ayoyin tabbas kun fahimce su kuma sun taɓa bukatan ku sun yi tajirin da ake bukata to shin adamu yana da zaɓi a kan wannan aikin bai da shi kuma aka ya tashi ya tashi ya tashi ya tashi duk mutum dubu ya kwara ɗari tara da tasa'in da tara a matsayin karɓar wuta kwaya ɗaya shi ne ɗan adam shirka ne shi ne wa wajen ilal janna fahina ire to a wannan lokacin da adamu ke wannan sikirinin shine za a ga yaro ƙarami furfura ta lullube shi take ba akwai aya cikin suratul muzammil ba wadda tana nuna cewa yara ƙanana za su yi furfura idan firgicin ranar tashin alkyama ya zo idan ka ga nasoshi suna ƙarfafa junansu haka su an nuna lokaci ne Allah ramma ba sai ka karanto ayar ba ai sun santa suratul muzammil ne ko ba haka ba yau man yadda an lura da shi ba to mun je karantan wannan wa tabu annabi ce kuma kullu zati hamlin duk matar da ke da ciki a wannan ranar tashin hankali zai sa cikin ya zube ko bai kai lokacin haihuwa ba sai ya mutu watara na zukara sai da bai iki ta ba mu ita wannan ayar da ma da ya karanta mana ayar da mutum za a ga cewa na zukara za a zuka da suna haɗin maye ba ma a galiba sun kyan abin maye ba walakin na azabar Allah shari azabar Allah shi ta kai gaya da ke bantanta dai tsanani ƙalu na banda kenan suka ce ya rasulallah ayyuna zalikar wahi waye daga cikin wannan ɗayan kaga shi suke su suna da ko su ne wannan ɗayan ɗan aljanna rabon aljanna waye a cikin mu sai manzon Allah ya ce abshuru wanda da hankali Allah bai halitta mu dan ya gana mana azaba ba sai idan mun ruke mun kinan jin mu sai azaba annabi bai hadisi bai ce kullukum ya da kullu man aba ko ko bai bada haka ba hadisi ne ingantacce kowa daga cikin mutum shiga aljanna sai wanda ya yi ba manzo Allah waye zai yi shiga aljanna aljanna mai masoya da yawa kafiri ma ya kaji ya ce Allah kai ma aljanna ko haka ba sai annabi ya bada amsa cikin sauki ce man ata'ani da salal janna wa man asani kan aba khalas wanda ya muta'a da khalal janna ya ma shiga an gama ya shiga aljanna wanda ya saba mani to ya ki shiga aljanna ki yayi ba dan Allah ya hana shi ba sannan ce albishru abshu fa inna minkum wahidu wato wata da ya dan tsaye da ni dan eh, in za ka zahirin lirab kamata ya zama wahidan an gane ko saboda inna amma tana yi wa bakila muna abin makabba muna bakila kamar da ake fada ko kuma bakilatu wa ismu muhammadu sai fa innahu ya ta nake ismu muhammadu da sha'ani kenan min kun wahid daya daga cikin ku wa min ya ji da wani da kan akan fito mutum dubu cikin ya ji da wani sannan cikin bayani ya ce wani lokacin sun aljayi mun ce malamai sun ce da mai ya ce ma sun ci jinsin ya'yan adam ne kuma sun fi mai yawa sun ninnin kamu Allah ya sha makance mana su saboda mafarnaka ne dan Allah ya tausaya mana mu mu ji daɗin rayuwa mai rotar Allah ya gode ma Allah to ranar kiyama idan an zo wannan zikirin din tunda adamu shine uban kowa ya san kowa in ya kamfato mutum dubu cikin ya ji doma dubu sai zo cikin mutane mu ƴaƴansa sai ya ɗan mutum ɗaya har yanzu sai ku ga kamar da dai sauran na a kaba ko dubu a can ɗaya a nan dubu a can ɗaya a nan dubu a can ɗaya a nan to a nan ma akwai yan wuta kuma ma an wa'ancan ya fi mai wajen da su ka kasara su za su kare za a zo da cikin ku ai har yanzu kafirai sun kuma mu na yawa ko ba haka ba a mutane ka ba su yawa ba su biya yawa ba wannan ai ba abu ne koye ba ba sai yi dogon sharhi ba kowa ma ya san haka ba ina da ba a Najeriya to ko a najeriya in tsefiya bayi ana neman musulmin da allah yake nufi da musulmi musulmin da manzon allah yake shine musulmi ai za a sha mamaki irin musulmin da annabi ce al-muslimu man salima musulmu muslimuna min lisanihi wa yadihi idan irin waɗannan musulmin ake nema wallahi ko a najeriya kafirai sun nufin ka musulmi yawa amma nan musulmin riga ne kowa ma musulmi bi ma musulmi dan wancan tarikan musulmi dan wancan kungiyar ma musulmi kowa mu musulmi musulmi sai a taru a ce mu ne 75% ko 77% ko wani a makamantan hannu. eh wannan inda da jidin kan haka ne ko ba komai wannan musuluncin yana da amfaninsa a duniya dan ko ana jihadin musulunci kai ba a yage ka ba kamar yan bandit din nan misali ana yake musulunci ba za a yage su ba suna da kanin ta haka da kabo sai ya la ilaha illallah sun da ka ta koma amma tsakani da Allah wa'annan su ne musulmin da Allah yake nufi ko su ne musulmin da annabi zai alfahari da su kai haka kai haka suna ga yan muna fata abinda muka fara ji na kyanin wa'annan ayoyi to ya wadatar da mu mu gamsu mu hakura saboda kurewar lokaci in Allah ya kai gobe in sha Allah mun an samu dama daga wajen ubangiji sai a zo a dora abin da muka lura da ne Allah zan lura da ne ko mana Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa azumin nan na Ramadan da ke yi da sauran azumuka Allah ya sa su cece mu gaban Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت